ولم يسمع من ما yunafiqu al كما kuma يسمع yusma minhu ba a jira gare shi ba abin da yake ya warware musulunci an jira gare shi ba wani aiki ko wani magana wanda ya warware musulunci fala yajuzu li adin an yaqula lahu kafir baya halatta ga wani ya ce masa kafiri lalle shi yana kudurce kafirci a cikin zuciyarsa gila faɗa ko a ce ai yana kudurta kafirci ne a zuciyarsa to wai ga ma ya kai ka san yana kudurta kafirci a zuciyarsa ka san gaibi ne wa hadha la sabila lana ila ilahi wannan ba mu da hanya zuwa ga tsinkaye gare shi ba za mu iya leƙawa mu gano wannan ba ko ba ba abin da ya shafi zuciya al'amari ne na Allah al'amari ne na dangi, ba mu da ikon mu yi tsinkaye mu gani wa amma man yuqalu innahu kafirun amma wanda ake ce masa cewa lallai shi kafiri ne li'annahu ya'malu al kaba'i saboda kasancewa yana aikata manya-manyan zunubai wa haza aidan batil shi ma wannan ce ne a ce dan yana zina ko dan yana shan giya ko dan yana kaza a ce zai kafiri to wasu kan yi tawili ai tun da kaga yayi zinan nan ba tsoron Allah ne a Tun tunda babu tsoron Allah kusan ya shi zinan ma halin ne sai ga mutum kawai shi da kanshi ya gina ma kanshi hukunci ya ma kanshi tawili kan abu kuma gini ku to irin wannan wato sai kaga ya arba kinka ya ci ma albasa ya kira ka kafiri ya yanke ma hukunci misalin abin da ya faru tsakanin shehu dan kulliyu da malamin shi jibrila jibrila ya daɗe a ƙasar hausa yana kiran mutane zuwa ga addini kuma yana gina mutane akan addini haka to ya daɗe ya daɗe kafin shehu dan kulliyu ya fara da'awa da shehu dan kulliyu ya zo kuma shi wa gudu ya fa'idantu da jibril sosai wajen sanin sunna da bid'a har ma yana cewa da ba don jibril ba da ban san bambanci tsakanin sunna da bid'a ba Ya ce ilimin sunna da bid'a ilimi ne mai tsada duk malamin da ya fahimce shi ka shi da kyau Ya ce akwai ilimi da yawa a wajen malamai amma ilimin da yake da wahalar samu ilimin bid'a da sunna to bai samu wannan ilimi ba sai a wajen malami ɗaya shi ne malam jibrila malam jibrila da ya ga cewa ya daɗe yana karantarwa a ƙasar hausa ya ga mutane wato hausa wanda yake manasiha matan na fita da ɗaura girji sannan mazansu na shan giya Maganar shan giya maganar fita babu kulle babu kaza sai ce wai lokaci ya kai ya daɗe yana yin wa'azi inda ya daɗe yana yin wa'azi to yanzu an kai matakin da duk mutumin da ya ji wa'azi ya kamata a ce ya shari'a kaga bai shari'a ba kawai bai yadda da abin bane kawai ya ƙayyata ne mutum da suna shan giya sun ƙayyata wa'azi cewa giya haramu ne tun da kaga suna fita ɗaure jinki ba sa yin kulle sun ƙaryata hukuncin kulle ne kuma duk wanda ya ƙaryata magana Allah ya kafarta yaya wannan magana ta ji eh me me yasa magana ba ta yi ba da wasu ya kudurta musu kafirci alhali halin wasu kudurta ko ba gaba shi kuma wai ya duba sun daɗe an daɗe ana musu wa'azi zuwa zaka daɗe inda akwai imani ya kamata shi ya gyara da haka ya fitar da su daga musulunci dan gudu ce mai kayi kuskure wannan aƙida ce ta khawarij suka suka ne dan samu ne dan sabani tare da shi dan gudu shi dan shi dan gudu bai yarda ya goyi bayan ra'ayin shi duk da malamin shi ne. to sai ɗaliban shi ɗan godiyo suka fara aibanta jibrila sai shi ɗan godiyo ke cewa kada ku aibanta shi kada ku zage shi domin shi jibril tekun ilimi ne an gane wani da ba shi ba da ban san bambanci tsakanin bid'a da sunna ba kun fahimce ni yawwa li'annahu la yakfuru ahadun min ahli al-qiblati bi domin lalle babu wani ma'abocin al-qibla da yake kafirta wai dan yayi zanibi ko da mutum ya shekarar shekaru yana zunubi baya kafirta sai ya